a sanarwar da aka aike wa manema labarai mai dauke da sa hannun ministan tsaron nishar alkasim indatu ma'aikatar tsaron kasar ta ce wasu 'yan bindiga da ke kan gwamman babura da motoci sun yi aron gama da jami'an tsaron jandarman ƙauyen warau a wajejen karfe biyar da minti talatin na asubar talata lokacin da suke sintiri domin tabbatar da tsaro a ƙauyukan yankin an shafe lokaci mai tsawo ana barin wuta a tsakanin jandarmomi da waɗannan mahara kafin daga bisani isowar ɗaukin sojan ƙasa da na saman nishar har ma da na ƙasashe aminai ya ba da damar fatattakar su sanarwar ta ce jandarmomi takwas ne suka rasu sannan wasu talatin da uku sun ji rauni shida daga cikinsu abin ya yi tsanani waɗanda aka kwantar a asibitocin birnin yamai sannan an lalata motocin toyota biyar da babbar motar dakon kaya guda yayin 'yan ta'adda sama da hamsin suka sheƙa lahira sai wasu masu tarin yawa da aka jikkata